to lallai wanga korafi naka kan uzuri na wallah da ana diba mai kuma an ka ce lalura ta yi ta sai a hankali kam ana cikin jarabawoyi amma abin da na gani tun da mun wahala da mai gida eh, kuma mutane ne muke kuma sokoto na sun daga tamu tamu te mu same shi mu hada mu watakila Allah ya sa ya taimaka mana to wai kana ganin mai gida kina iya sa hannu cikin lalura da tamu ah, to dai mun wahala da shi ai yanzu yana da rana gare mu yanzu zai mu ta kai dai mu gwada mu Allah samu dace mu je mu gani ga komai gidan nan assalamu alaikum ranka daɗe ranka daɗe barka da yi barka gare ainihin lahiya gida aiki Turan kai daɗe Allah ya taimake ka amin dama abinda attahe da mu wanga bawan Allah abokina hmm. da yake ka san aboki yana kuma tare duk mun kai wahalar kanta nan da komai na kayan ka kai kujerar hmm, da shi sosai da yake gaskiya yanzu Allah ya jarabce shi mata ce wallahi ta haihu kuma babu abin suna babu abin barka babu wani abu nan dai wanda an kasan duk ana yi na harkar lalura suna shi na to huda ne yace ni ce mai to shi tuwo macen ma mu hada ma watakila ba mu sani ba ko Allah na sa a kai karshe ga matsala ka taimaka mana to kai kana aikin mi kana aikin mi har matar ka haɗo ciki tun wata ɗai har wata zai ta hau baka aji abin da suna ba wala har kai riɗi ka san abubuwan na yaro suke muna ɗaya ƙoƙarin mu wala a wala har da sakaci sakaci wala ana hara awo wata guda haka hara azusu ka tara kuɗin kai masallaci suwa ko bayan su ba sai ka azama wani lura ba to ran kai ridi ka san ga gahirin ci suwa ga sha suwa wallahi hadda hadda sakaci wallahi hadda sakaci wallahi ran kai tun da aka ce ma yau wata guda an fara au haka fara asusu wallahi wallahi ran kai ridi ba ah. haka nan bane ka ga lalura yar zuwa makaranta kuma ga ci suwa ga cikin ga taya zani ina zuwa asibiti kuma ga shi an sana'o'in namu sai a hankali mun bi gwamnatin garin kare yara ci a ci an taimaka mana muna buƙatar taimako turi haka haka dole sai ku aga wajen lalira ina ba ga ne ranka shirya Allah shi kama mu ba su jikka to ranka shirya yanzu ranka ya rade Allah ya taimake ka mu da manka taho da uzuri na zanen suna ranka daɗe ka ɗauka ɗari biyu ka bamu ko sabba muke wanda mu san ka ba ranka ya daɗe waɗanda kuɗin da ko na mashin zuwa da dawa zuwa gidanka ba su biya mana ranka daɗe. shaka ku matsala ku rena kaɗan jikka guda gidan wata ka bauta yanzu kwashin ko ba ku so ko rena ya gida abita. a'a a ya sai ba shi ba mu so ba mu ba mu so ba su jikka. Allah shi ohana ranka amin. Allah shi ohana. amin. kaga abin da honorable ya mun ku lalle sai da so in ce magan musu saboda ni na da alama ina ganin alama bai iya taimaka mun lalle la Allah da honorable malam ba jare na da sai kaga alheri kai kanka ka sani amma mun zo ya dauki jika ba jikan ko ni ban ba wani ita wato ni na rasa ta ciwa kai yanzu saboda yanzu ko dai ba mu ba ko sabba bai kamata wani rabu naira ɗari biyu ba shi ba. Kai ma dai dole ka ce ka rasa ka ce A ce naira ɗari biyu sai ka ce wasu mabarata ka a shi. Sai dai abin da ya kai. Ni yaro ma zan ba ita dan ni ba ma sa abin da. Mu dai mun san zamanin bajari duk da ba mu yi shi ba. amma ya mun samu gata da gatacci wanda yanzu da muka ganin muna da mai gida ma ba mu samu shi to ni ka ni ban mun cewa hada taimakon da ya to dai Allah ne ya sauka Allah ne ya sauka ni ya taimaka mun dole mutuna